Batun kiwon lafiya shine na uku a jerin da dawamammun muradin raya kasashe goma sha bakwai da ake so a cimma nan da shekara ta dubu biyu da talatin wanda ya daidai da wannan shiri da war gidan shugaban Najeriya Aisha Muhammadu Buhari takaddamar a ƙarƙashin wakilcin matar mataimakin shugaban ƙasa Mrs. Dolapo Oshibanjo. Hajiya Hajja Sani mai ba da shawara ce ta musamman a ofishin uwar gida Aisha Muhammadu Buhari ta kuma yi min ƙarin bayani kan wannan shiri na inganta lafiyar mata masu juna biyu da na kananan yara. Eh zan ce sabon shiri ne ba sabon shiri ba. Sabon shiri a takaice akan cewa wannan shine na farko da muka samu a matan shugaban ƙasa da ta yi bayani wanda ya gamsu ga manya-manyan jama'o'i wanda suke tattalin hanyoyin lafiyan yara da mata a duniya. kuma ta gayyace su ta gaya musu abin da take so ta yi a taimaka a tallafa ma mata balle mata waɗanda suke shekaru na haihuwa da yara ƙanana wanda muka san cewa najeriya tana cikin na biyu a duniya bayan indiya waɗanda eh, haihuwa mata yawancin mata suke mutuwa akan in za su haihu da waɗansu dalilai na kusa da haka a lokacin gabatar da nata jawabin a gaban taron uwar gidan shugaban majalisar dattawan najeriya yin saraki wacce ita ma ta halarci taron ta ce batun lafiyar mata masu juna biyu batu ne da ke zukatan kowa da kowa ta ce mai da hankali kan abin da ya shafi harkar kiwon lafiya abu ne da ke zuciyar uwar gida aisha muhammadu buhari na kuma imanin cewa abu ne da duk 'yan najeriya ke da muradi a kai yankin arewa maso gabashin najeriya dai shine yankin da ƙididdiga ta nuna cewa an fi samun yawaitar mace-macen mata masu juna biyu da yawan mace-macen yara ƙanana 'yan ƙasar shekaru biyar. A cewar sanata Binta Masi Garba da ke wakiltar mazaɓar arewacin Adamawa, shirin ya zo a daidai lokacin da ake buƙatarsa. ɓangaren da ita matan shugaban ƙasa ta ɗauka ta duba lafiyan mata da wanda suke da juna biyu da yara ƙanana da waɗansu 'yan matan da ba su kai aihuwan ba da suke samu kansu a cikin wani hali. Sai ta duba ya kamata gwamnati ta shiga maganan rayuwar mata da yara gwamnati wajibi ne ta duba yaran da ake kawo cikin duniya suna da suna da harkan da za su yi gobe su yi jin daɗin gwamnati. Tun ba a yau ba, Najeriya ta jima tana fuskantar matsaloli da dama a fannonin kiwon lafiya, musamman ma a fannin yawaitar mace-macen mata masu juna biyu da yara ƙanana 'yan ƙasar shekaru biyar. Ko menene ya sa hakan? Dr. Ado shi ne shugaban hukumar da ke kula da kiwon lafiya a matakin farko a Najeriya ya kuma halarci wannan taron. Tun na gani abin da ya samun shugaba shine ba hada karfi tare ba za ga cewa kowa na nashi daban amma dai wannan mitin da muka yi yau a gargashin ofis din matan shugaban kasa duk mun yarda cewa za mu haɗa ƙarfi mu ga yadda za mu haɗa ƙarfi da juna mu kauda da mace-macen mata da mace-macen yara kuma duk wanda ke da talafi zai kawo nashi idan mu haɗa ƙarfi da ba ma gwamnati kawai ba da wata 'yan kasuwa. A ƙarshen wannan taro duk ɓangarorin da suka samu halartar wannan shiri sun sha alwashin za su ɗauki matakan da suka rataya a wuyansu domin ganin wannan shimfiɗa da aka yi ta samu nasara. Mahmud Lalo, sashin Hausa na muryar Amurka daga birnin New York.